gane <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد درسوا اليوم لم تش الباب الثاني وقرأت من الكتاب البداية في أصول السنة babban malami wasu abu salam bali daga cikin malaman da mala ya ce albabu babu na biyu al'ahkamul waba'iyya hukunce da aka ta'allaka su da alama tattare da hukuncin wato kasantuwarsu duk hukuncin da aka sa wa alama sai alamar ta samu sannan zai tabbata in aka rasa ya rasu su ake cewa al'akamun wada'iyya kamar da muka a baya da ya ce su ato ga wabe, a ƙarƙashin wannan babi na al'akamun iya akwai wato abubuwa masu tattare darasin su da bawabi ya faɗa maka abu ya kunshi abu da yawa to akwai su ɗaya ɗaya ɗaya har guda tara za mu ɗauki kuɗi daga ciki yau ne insha Allah sai ce abbatul awwal abin da zai tattare maka wannan babi na farko al-ahkamu al-wada'iyyatu khamsatu su hukunce-hukuncen da aka raɗa wa suna hukunce-hukuncen wada'iyya da suke da alaka da wata alama لا تباك دامك يوسف قرش من كيسا غلاك يوسف ولا يبيرني سوء أحكام الوضعية كما يدخلنا مكر الأحكام التقليدية إذا مو بيرني يزمع أحكام الوضعية سوء ما يبيرني سيش الباب تسبب نفركم سبب فأغربكم شيء su wannan hukuncin bai faru ba sai saboda kama? misali da Allah ya tsura mana yin zakka matsayin mu na musulmi sababinta sai ka mallaki dukiyar da ta kai a fitar wa ka in baka mallaki abin da ya kai a fitar da zakka ba ba zakka an gane ko wa sharqu da kuma sharaɗi shi ne abu na biyu da yake da alaƙa da hukunci na wazai misali koma zakka sharaɗin ka ko ka mallaki nisabi a zakka dukiya sai shekara ta zaɓi sannan za ka fito an fahimta ku والمانع فكما أظن أنك إيه حلاوة يزوي فاردك أكا سأمونا أبماني قاسة بيا فرد إياه رتيا أب أمونا بيزوي حلا باردك سكم بعد مسالي أكبر مسلم دواتو أني أكبر سماشي ya mallaki kuɗin da ya kai a masa zakka shekara ta zazo kan kuɗin da zakkar nan sau gaba akan su amma fa ana bin sa bashin da ya fito da biyu bisa ukun kuɗin da zai zakka da magana ya zakka a haƙƙin wani a cikin dukiyar ta zai kasu. an fahimta saboda haka wani abu ya zo ya hana shi ne a gaba ba na ɗin gwiwa ne ne su ne a ne ka kawo na kawo wannan ba za ah. sai in raba ta haka za ta kai wannan kuwa a irin na dabbobi ne sun haɗin zuwa kusa da garki hmm. to za ku raba garkin don ganin zakka ko ba za ku haɗe ba na cewa in kuka haɗe abin da za ku ba da zai kai wa kun daban daban ba a nan ne ake kawo sannan sai ce wasiha sai kuma hukunci da ingancin abu a hakamu wata iya ake magana cewa sai wannan abin ya inganta wani ƙasa da kuma kaci shi wannan abin ya kaci so da ka in kana magana cewar saha abin ya inganta yanzu misali duk da da ta kai misali a gani sharaɗi na zagawar shekara ya same ta ba a samu wani abu da zai hana a yi ta sai aka Saha sahatin zaka zakar ta inganta an gane ku haka ko za ka iya hukunci da fashi an in aka samu bashi don ka ba da zakka a shi ne kai a ta zakka ce wanda ba su zama lalle a kan kawo saboda wani abu ya zo ya hana an fahimta to hukunce hukuncen wanda iya su suke da waɗanda waɗannan abubuwan guda biyar sun kara neman su usul fiqh a karkashin al-ahkamul waqiyya za ka same su waɗanda muka wuce al-wajib al-istihbab al-hurma al-karaha al-mubah al-ibaha su kuma na karkashin al-ahkamul taklifiyya za ka same sai shi ke tattare maka wannan babi na biyu shi ne ta'arifi akan shi a sabab waɗanda abun guda biyar da aka jero sai aka ɗauki na farkon su a sabab kusan da shi don ka fahimce shi shi ne zabi na biyu sai shi a sababu abinda ake so cewa sababi a wannan babi ma yalzamu min wujudil wujud shi ne abinda da samuwar da take tilasta samuwar wani abu in an sare shi dole wani abin shi an gane ko wa yalzam min adamihi al-adam kuma muddin aka rasa shi sai an rasa wani abu In ita shi da wani abu in ba shi ba wani abu an fahimta a hankali to shi ake ce wa salafi in dai da kudin yin zakka sun isa to ku zakka za ta samu ko ba ku dan yin zakka an gane ku wannan shine sanadi gwaru gwarun bayani aka maka fahimce shi kan da zo rikice maka da shi da shari'a kana gane wanne ne shar'i wanne ne sanadi abdalu tsari da kuma yake tattare maka masana wannan babi na uku yace a shar'i شيل أبو النبي تكين كشا كشا وأسأل الأحكام الوضعية كتشيء الشرط ما يلزم من عدمه العدم شو كما شيل أبو النبي مثل أكرك عشي من عدمه أبو لكي يقيل عن عدم نصر ولا وقال لا يجب ولا ولا يلزم من وجوده وجوده أما شكما في زمن الليل أنسى مش في أنسى ولا أنت أكرت لا أرسل ولا أما في زمن الليل أنسى مش في أنسى ولا هذا ثم بس نعم شو أنت شيء يا ولا أبو أم باشي بابو نعم. شكما ولا إن أكرت amma a iya samu su ko ba a samu wannan abin da aka rasa sannan ke cewa wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam ba ya nuna cewa lallai shi ma sai an rasa shi to kamar misali da aka baya a baya da an ce sharaɗin zakka sai shekara ta zagaye na dukiyar ko shi kenan in aka rasa shi sun da ce ma zan mai adam yin adam ko in aka rasa yi to za a rasa abu in aka rasa zagayowar shekara shekara har yanzu ba su zagayowa ba to za a rasa ba da za an gane ko amma bai zama lallai in aka same shi sai an samu zaka shekarar ta iya zagawa kuɗin kuma sun yi kasa daga misali an fahimta ku sharfin ya samu amma ke zalle ba da a samu da sharfin ya samu shekarar ita shekarar zagawar shekarar a kan dukiyar da ta kai a mata zakka shi ne sharfin a yi zakka to in kuwa tana nan kuma shekarar ta zagayo to za a yi zakka in kuma samu sharaɗi Su za a iya samu abu da aka rasa amma ko ba lalle bane ya zama an same shi an same shi kuɗi in ya iya shekara ta zago amma kuɗin kuma sun yi kasa da zaka ka gane shi in aka shi ne yake cewa ma yanzu zama min adam min adam in aka rasa shi to za a rasa abin da za a yi sharaɗi sai shekara ta zago kuma yanzu shekara ba ta zago ba za a yi zakka ba an rasa sharaɗin an rasa ta an fahimta to kuma an iya samun sharaɗin ko bai zama lallai ka an yi zakka ba da sharaɗin itika kuɗin kuma za a zakka su ja baya Sababu ya kau to da ta fi kiran in aka ran sababi yana rubuta ƙwarin aikin sharaɗi an fahimta ko bai zama lallai a ce shi ma ta an rasa shi ba ya karasa samar da zakka da yanzu an ce to shi kenan ba shi sharaɗin su shekara ba ta zagayo ba ka gane to ko ba zai ba ce dan ba ta zagayo ba zakkan ba ba zai sayu ba a matsayin kuɗin sun ja ba a kuɗin suna nan da yawa faruwa ma su kan gane to nan shi haka yi. Kuma ka shi sharaɗi in aka rasa shi su za a iya rasa abu amma ba lalle ba kuma ya samu sai an samu da abin da tsayin aka ce shi shar'i ne a ciki hmm. haka shi da haka ake tantance shi inda suka sha bamban da sababi ce sannan sai ci gaba da cewa abdabi rabi abu na hudu da yake tattare maka karatun wannan babi الشرط الشرعي نوعان shi sharafi na wato shari'a kiri biyu asali shi sharaɗin kashe-kashe ne akwai sharaɗin da suke cewa sharaɗin yare akwai sharaɗin da ake cewa na hankali an gane akwai sharaɗin da ake cewa na shari'a sai ɗauko na shari'a shi zai mana magana irin sharaɗin yare na harshen larabci ko wani yare in ka tashi ne ma zan tashi in sai ka tashi ne ma zan na sharaɗa tashi na da za ka tashi wannan na yare ne akwai sharaɗi kuma na wasu ainihin hankali shaɗin hankali kamar sharɗanta rayuwa ga samun ilimi in dai za ka yi ilimi to sai kana rayu ko? a ce ko kamar ce da za ba ka a rayu wani shaɗa ne a hankalce an san cewa eh ba zai ilimi sai kana rayu in ka mutu ba ba mu a wani matacce ilimi an gane ko to wannan sharaɗi ne na hankali an fahimta amma abin da ya shafi na shari'a sharaɗi na shari'a to shi kuma ina ban ina da bambanci kamar yadda muka fara din wani shekara akan abin nan kudin zakka ka gane wani shari'a ce ta shari'ar ka ba magana bace take amfani da hankali ka gano ce eh na gano da ba haka ya kamata an gane a magana mace ta yare dokoki ne na ubangiji suka zo da wani an fahimta to sai ɗauko shi wannan a sharfi sharfi ɗin sai ta to iri biyu ne an gane akwai sharfi wuce akwai sharaɗin filarci wa sharɗu sihhati akwai kuma sharɗin inganci misalin sharɗin wajabci kamar shigar lokacin sallah sharaɗi ne sallah ba za ta zama tilas dole a kanka ba sai lokacin ta to na sharaɗin wajabci Allah ya tilasta yin sallah amma ya sanya sharaɗin ba za su zama tilas a kan gaba sai lokacin ta shi ba mai cewa da kai sai ka tashi ke a gaba sai ba zan ba ya ba za su zama ce yi ba lokacin ta gani an fahimta amma in da lokacin da ta zama tola a kan ka saboda ka shiga sannan sharaɗi ne na wajen cinta an fahimta ku ko akwai kuma sharɗin sai ha kamar da ya gama sharaɗin inganci kamar sharɗanta alwala ga sallah sallar ka ba ta zama ingantacciya ba sai kana da alwala an fahimta ita ba wani shiga sai ke shiga shiga lokacin da alwala ta shigo ga lokacin ta fita ko ita ba ta da alaƙa wani abu ne da ake aiwatarwa aikata shi to sai ka ce ba za a karɓi sallar ka ba sai kana da alwala to wannan sharaɗin ingantar sallar ba sharaɗin wajarci ba kaga sallar a lokaci guda tana da sharaɗi ko wancan nan ka faɗa sharaɗin wajarci ba za ta zama kila tsora ba sai lokacin da ya wannan ko da muka faɗa sharaɗin inganci ne ba za a karɓe ta ba sai wanda yake da alwala to su sharaɗi na shari'a su da suke da wannan kashe-kashe haka ne ka ɗauki wannan kashe-kashen ka su za ka yanki da shi a sharaɗin yare da su za ka yanki da shi a sharaɗin hankali da shi. to waɗannan su ne abin da ya shi a kan zarfa a kamar gari shi a kamar da iya kusa yana da alaƙa da ka tattaro hankalin ka guri guda a fahimci wani abu da ke shigowa da kace wani abu da yake zama dalili na faruwa abu ko kuma ya kawo shi yasa ko a wajen karatu in ka koma magana mai faɗi ta irin usulu a nan an fita da kwakwalwa an gane ko akan a koma ko a ci da sai abu kaza tilas ne saboda an gane shi abu kaza an so saboda har za a baka na da an fi kaza sai ka ga warai tana gane an gane abu kaza haramun ne saboda Allah ya hana ka gane amma a zuwa ce ka sai Allah ya dora ba kaza amma ka jira sai kaza ya faru shi bai faru ba to sai ka tsaka da tattara tunanin ka ka fahimci shi wani abin da yake faruwa ko ka fahimci ya faru ko ka fahimci bai faru ba sai lokacin sai ka kiyaye da wannan magana shi zan lokacin ko ka gane shi, sai da ya za, kera da tilas zan ci ba ta karɓo sai da lalla zan kuma ce ba ta karɓo sai da lalla karfi ne na yan gaji ka tsaya ka tattaro waɗannan ruwan karɓa aiki da su a lokacin da kake wani aiwatar da abu ko kan zuwa shi da kai kaza to wanda ya san wanda shi zai kauna jayayya da shi kare shi na da wahala shi to abin da ka gane sai da kuma tafi da samun na yan kan gane ya muna magana sababi za a samu da sharaɗi ko to sai ka fahimci waɗannan abubuwa shi kansa yana son taimaka ka kasance a jini marai to amma an baka sayar wannan ba aka bana magana sharafi ne ana magana sarrafi ne sai ka ji an koma zaurance yanzu ma nan yaren da ake yi ba na kowa da kowa ba an fahimta to wannan su ne kamar rabin abin da muka yi na shi wannan ba ko kowa rabin وعلى توزة الزكية لا شك شك نلا لكو ساوى كم إذا من kira ka zauna kafin a dawo ya kai ya kawo ya kai ya kawo zai sa ka kafi ne shafi ne zuwa babu kuma ya eh, sashi ne zuwa kuma dama farkon kuma sannan na sama ma kuma an sa نعم. ولا يلزم ولا يلزم من وجوده وجوده الشرط السبب لا يلزم من أدمه العدم بيتي tilasta don an rasa shi a rasa ma'ana ai da magana da muke akan hukunci cewa dan an rasa shara'i baya nuna kuma sai an rasa zakka an gane mun magana cewar ka'idar ta tana da sababi tana da sharadi tana da mani ko a misalin da muka bayar da ka sai aka ce to in aka samu sababi shi ne nisabi to lallai zakka ta hau kan wannan duki amma fi sai sharaɗi ya gita shi ne sai shekara ta gagayo an gane kan an samu maliki abinda zai hana aiwatar kamar bashi to shi ne sai aka ce shi sababi in aka raka shi to an rasa zakka gaba ɗaya in aka same shi an samu zaka shi tafiya yake da samuwar da shi tare amma shi sharaɗi in aka rasa shi an rasa zaka amma ba lalle bane in aka same shi sai an samu zaka saboda haka an rasa gashi kuɗin da sun kai amma shekara ba ta zago har yanzu akan su bai wata shida ko wata bakwai ko takwas ko tara har da su shekare ba an gani rashin tabbatuwar shahadi ya sa da ba a samu zakka ba rashin sa ya jawo rashin zakka amma samuwarsa ba ta nuna lallai sai an yi zakka sau da aka yanzu shekara ta cika kyau da kuma aka rashin sa a kudin sun kasa a misali sababi ya zo ya kawo rasuwar sababi ta sa sharaɗi duk yana nan ba zai aiki ma yalzam min adamihi al-adam abin da rasa shi yake tilasta rashin hukunci shekara ba ta zagon ba za ya zaka an rasa sharaɗi an rasa zaka a gane ma yalzam min adamihi al-adam abin da rasa shi yake tilasta rashin hukunci wala yalzam min wujudihi al-wujud amma bai zama lalle dan ya samu sai an samu hukunci ba bai gaji shekara ta zagayo amma saboda nisabi ya kasa ba za a yi zarka ba wala yanzu min wujudihi wujudu wasu ba ta tilasta sai an samu hukunci shekara ta zagayo amma saboda nisabi ya ja baya bayan da aka sha ba za a yi zarka ka gane wala adamu ko bai zama lallai a cikin shi ma sai a rasa shi ba ce to ai tunda ba za a yi zakka ba to a rasa shari'a shari'a ya samu hmm. shekara ta riga ta zaga ina nan za zo wa shekara tana nan ta zaga kai ka karasar da ita ba Ka kada ka to amma me ba da aka iya ba za a yi zakka ba saboda wani abu ya gaza sababi ta gasa shi an gane hmm. ko kuma mu samu eh suna nan a nasabu kuma shekarar ta zazo shar'i ya samu ku to amma fa ba za a yi zakka ba saboda ba shi an fahimta to da aka samu sharɗin ba lalle ba ne sai an yi zakka amma aka rasa shi kuma ba za a yi zakka ba wajen rasa shi yake da harfi suna tafiya da sababi amma wajen samun sun bambanta da sababi hakan shi da malam wannan sharafi da sabab ana iya rasa sababi sharafi yana nan eh. ko a rasa sababi kuma sharafi yana nan gashi na da amsalar da muka yi na mun ce ga abu ya kai da sabi kuɗi ta kai ya kai da sabi amma saboda shekara bata zazo ba hmm. an rasa sharafi amma ga sababi hmm. ko kuma a sami sababi amma ba sharafi da kudin sun kai da zari amma saboda shekara ba ta zagayo ba da ra'ayi ba kuma za su iya samuwa duka da kudin ga sharaɗin kuma a yi zarka ko eh? da na kan eh, a kamar da yayi akwai na hankali الشرط اللغوي لا الشرط العقلي لا يعني kawai a magana zaman su in ka tashi sai na tashi ana tukan su zan da kita ka faɗa zan kana faɗa zan na shirkan ta faɗa ta da ta faɗa kada in kawo faɗa ta ta faɗa زون عيارين ساكنة في بنغرة أدوات كثير كل سنة جديدة هكي شو عيشة فيها تقوم تقوم تجل تجل انت تتكلم اتكلم ايوة كمان ما يتكلم اين ناري أبنتي كان إلا من لا حول أقصى إن كان اليوم ما نشرب suka je kana neman wani jinsin ka tafi littafin usulun fiƙi za ka kana jero da idan sun so kawo shi a yin wannan kashe kashe amma ta da za ga ga harafansa ga yadda yake ga abin da yake haifarwa wajen wasali ga kaza a cikin ilimin da amma in ka dawo na shar'i kwanan za ka da ana magana cewa sai shi ya samu za a samu kaza ko ka rasa shi ba kaza ko kuma za a iya samun sa amma ba بعدين سلام القذار وتقلني ونظر نظر الشافعي في صور باقي سالش. بكمان سنة هم كلي هذي كل ما لا سنة كذا كتدل إله. شاء أي كذي مي أي شيء سأنا رأي. هذا رأي واشر إيجا كريم. مبا إيه تبا أيوة نعم. إيه. دي خلاص. دي خلاص. inda za ka kashi a kallo kenan ba rai eh. Eh. shi kansa a kan kansa ba za ka ce lalle sai an shi wala yalzam min so misali abinda za mu shi ne bari ka kusa Thank you.